Injiniya Umar Boboi, babban sakataren hukumar kula da jin daɗin ma'ajata ta jihar Adamawa ke lissafin kuɗi da sauran kaddarori a gaban ɗaya daga cikin magadan mutane goma sha biyu da suka rasu a turai rainiya da ta afku a lokacin aikin hajjin bara dubu biyu da goma sha biyar. Hukumomin ƙasar saudiyya tare da haɗin gwiwar hukumar kula da ma'ajata ta ƙasa bayan nazari mai zurfi suka tantance da kuma tattara kaddarorin mamatan like cikin jakkunan leda da suka danka hukumar kula da jin daɗin mahajjatan domin mika su ga magadan waɗanda da suka rasu. Ga bayanin matakan da hukumar ta ɗauka wajen gano kaddarorin da kuma rabonsu daga babban sakataren hukumar kula da jin daɗin mahajjata ta jihar Adamawa injiniya Umar Babboyi. Abin da muka yi lallai mun ga sun su lokacin da Allah ya ɗauki ransu mun ga gawakinsu amma hukumance ba za mu ce sun rasu ba sai da aka zo mana da certificates na rasuwansu da kayakinsu da aka samu a jikinsu da kuma wannan eh, rifan da aka yi musu alal misali duk wanda ya je aikin hajji ya biya ne zuwa da dawowa to Allah ya sa ya je amma ya bai dawo ba to wannan duk an mayar mana da kuma wasu ayyukan da dama ya kamata a yi a yi musu kamar kudin na abincin su kudin masaukin su da sauran yanzu kenan ai kaga shine ya ba mu strength da muka zagaya su a kaiwukan su muka samu iyalan su kowa inda muka je muka mayar musu da hakkokin su muka yi musu addu'a Allah ya ji kansu kowane darasi jama'a da kuma hukumomin tsaron mu na Najeriya ya kamata su yi koyi da su tambayar kenan da na yau injiniya Bobboyi to amma abin da ya bani sha sha'awa kuma ina so irin kwaya a ciki duk abin da aka samu a jikin shi duk sun sa a cikin envelope sun yi stapling in kai identify na gawan sun dauki cup number sai a je sai a dauko wannan kayan sai a baka mu kamar yadda aka kawo stapler envelope din ba mu san mu ma me a ciki ba sai da muka je a gaban su iyalan su a gaban masu gadon su a nan ne muka open envelope mu ma a nan ne muka dauki inventory me ne ke a ciki cikin juyayi ga abin da ɗaya daga cikin magadan Alhaji Lekki ke faɗi bayan ya amshi hakkin marigayin. Na tambayi mataimakin shugaban majalisar gamayyar kungiyoyin musulmai na jihar Adamawa, Malam Gambo Jeka yadda majalisar ke kallo wannan lamari, inda hukumomin Saudiyyar suka maida wa magadan alhazai goma sha biyu kaddarorinsu. Wani abu ne dubin farin ciki sosai da yake wannan abun dukiyoyin alima ne kuma sun da dama sun tabbatar da cewa za a yi gada musu da shi kuma suka cika wannan alkawari. Wannan ya nuna mana yawa lallai sun jagoranci mai kyau yadda ake bukata sun harkokin addinin musulunci idan dukiyan ah, magada yana hannunka sai a kawo musu a naira masu wannan sun yi aikin da ya kamata kuma muna gode muku. Baya ga alhazai goma sha biyu da aka tantance su akwai wasu biyu da ba a gagawarsu ba amma aka tabbatar da rasuwarsu bayan an ɗauki samfarin jini na 'ya'ya da kuma na iyayensu mata. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.